Ban gaji ba yadda duk za a yi min saba wanda zai saka ba zai so kai ku Bangaji ba yadda duk za a yi min nasa saba wanda zai tun salamu yan biya gari. Kwana biyu. Lafiya kala walla ya gari. Ka shiga ribibi kawai ka boye ba a jinka. Kai dai bari Alai Jamili a za a yi. Yanzu duk ba ma wannan ba. Eh. Ai musamman ma wajen ka ne na zo. Ni kuma? Yawwa. To ina jin ka. Asan ku ne manya a garin nan. Gaskiya ne. Na san baka da masaniya akan ina neman kansila a cikin wannan garin. a nan cikin garin namu a nan cikin garin nan fa to amma abin da yake faruwa ka san ku ne manya a garin nan wannan gaskiya ne dole sai na biyo ta hannunka okay yawa ka hmm. san Ale Jamil in ana magana mutane ke kune manya a garin salamu alaikum wannan jani wa alaikum a ah, kuna ta nan kenan lafiya ya na ganka da lemuka haka a wallahi Allah ka san ita sadaka tana daɗi eh gaskiya ne ka bayar sannan Allah subhanahu wata'ala ya waka eh gaskiya ne ni ma shi ne yau sadaka an tashi da ita gaskiya ne wallahi sadaka yau na tashi da ita yanzu ga Allah kan lemu nake yo yau Allah ya tsaga da rabon mu yau kuna da gabo a'a ko da kuɗin ka sai daga banka lemu sadakan lemu nake wannan ai ka kyauta ka gani ka san sadaka maganin masifa ce kuma ka gani ma yadda na baku sadakan nan hmm. sai in samu dan sha wannan eh yayi hakan ba kaga na samu kun samu ban gaji ba yadda duk za a yi min na saba yawa to sai mun yi wa Wanda zai so ka ba zai so kai ko ka ba ah, na tambaye ka mana eh wai ya eh. kai a ina ka samu sana'a ne a ina sana'a ta kai dubu ka gane ba zan dan ji ana dan jira ne a can zan dan shiga wani waje amma in na dawo an jima sana'a dubu ba damuwa ko a kike an jima mu inda kake za magana ba ma kai kenan ba matsala Halihu ba ka ga mutumin kan nan fa to ban gaji ba yadda duk za a yi min na saba wanda zai wallahi wannan na ne mana lafiya kai lafiya muna tsaye muna shan lemo ka shigo da gudu ba sallama ka razana mu kuma ka fisgele muka ina zuwa dakata yanzu me me yake faruwa kai mana bayani wannan yaron mai rigan nan haka eh. ya je shago na kawai daga in ga in go kawai na bashi lemo sai ta dowa ne na tara kana nufin pop cola nan da nake sha na haka ne na rantse da Allah kowa sai na ah, ah, ji a tsaka ji tsaka <laughs> ji eh Halifu baka jin da kake jin ana faɗa a garin nan to shine Halifu wai shine wannan baka shine wannan baka jin na rantse da Allah ran da na kama shi. In ba yana a a tsaya mana. Kaka damu, kaka damu. Mm. Yanzu ka kwantar da hankalinka. Nawa ne kuɗin leman ka? Ɗari uku da hamsin. Ɗari uku da hamsin? Yanzu gashi. Yanzu tsaya ka ji kaga kaga. Mm. Dubu ɗaya ce. Eh. Ka je ka ɗau kuɗinka. Kai Eh. kama dau 500 ka kamun 500 Allah in dai rike duka dai ma Allah a Allah sa in baka eh, rago ko to ka ba mu rago ba ka ba mun wannan dan Allah in ba ma to shikenan je ka to dan garo je ka kai a a kuma <laughs> ah, kawai malam je ka je ka kawo canji dubu dan ma dai ka ba mun wannan da ba je ka kawo 500 murfin bakin lemon wallahi na ka je ka je ka je ka je ka da Allah ka kawo canji ka kawo canji yanzu nan ban gaji ba Halifa ba ka jin nan fa wallahi bai daina ba Taron tsibiri ina ji idan na zama kansila abin da zai faru yaran nan a fara kai shi gidan mari. A'a ba haka za a yi ba kawai ka neman mai sana'ar da zai yi. Ban gaji ba yadda duk za a yi min na saba wanda zai so ka ba zai so kai ko ka ba. wanda ke gudun masoyi babu shi yaya zai babu sosai sai bulayi ba a ji sauki ba zuciya ta yi rauni wa ke mata tsani na zamo jani jani ba zan ji haushi ba ah. ƙawata ki ya ƙure fa na san kin daɗe kina jira na na bar a rana. ki damu ba wani ma daɗewa na yi ba. Amma fa na yi mamaki da kika ce kin bar laidar ki a school. <laughs> baby ne ya kira ni nake sauri kin ga yace in jira shi ya zo ya dauke ni ba ma dan motar ta lalace ba da yanzu ya ƙara so amma an gyara ai ban gaji ke dai kina ji da beban nan naki ke ba dole in ji da shi ba sanin kanki ne ba da nake so sama da shi ni ba ni leda gaskiya ne to yanzu dai gashi ni bari in je ki gaishe da su umma to shikenan banga jiba ba yadda duk za a yi min nasa saba wanda zai so ka ba zai so kai ko ka ba kutare kutare muka ba mu zare kare ya tsere halifa ba ji ya takali wancan hey ya tsokani wancan Salamu alaikum. Allah sarki na zo sai doka sallama ne kin share ni. Wallahi ni kin ga hanya can ma zan yi to kawai sai na to wannan wajen. Bayan na gano ki zuciyata ta gaya min zaren fa kalar yadin ne shi na ce to ga yanzu. Kaga malam zalan ba kalar yadin bane ba. Ka kama hanya ka wuce ka bani wuri. Mu ce in baki waje ai duk inda zan tafi ko da a ce zan yi tafiya mai dogon zango na san duk inda kike a nan zaki gani kaga kai gaggawa bani hakuri akan maganganun da ka gaya min kafin raina ya ɓaci ka wuce ka bani wuri na faɗa maka Allah sarki na san tabbas da yake tsaki fuskance ni na san zaki fahimci soyayya da yanzu miki da ita soyayya ta lalle ka hau da kanka ka kalle ni ka kalle ka ka san akwai bambanci sama ta yi wa yaro nisa wallahi sai dai ta da kai ya kallo na san dama dole zaki faɗa ka amma in ba damuwa na kamar sauri kike kuma kin ganyen nan ba a samun abin hawa musamman ma irin wannan lokacin in ba damuwa za ki iyawa gefen keken nan nawa ko sai in kai ki kofa gida da kofa gidan ku Allah ya tsare kakata in rasa wanda zan hau ya goya ni sai kai jibe ka kuma in rasa sai wannan akwalan keken zan hau ban gaji ba idan na hauke ki ai mota kwamin sun insha Allah bakaji ji baya ji baya ji halifa ba ji halifa ba ka ya takali wancan ya tsokani wancan ya muntsini wancan halifa ba ka ji ba ji bai kyale kowa ba bai kyale yara ba kin ganni ko sai yanzu na ƙara su ki haƙuri. Ba damuwa, na san ba don motar ta su lalace ba, da ka zo tuntuni. Wannan shi kuma waye wannan? Ban gaji ba. Wallahi ka gan shi wani ƙunatacce ne ya zo duk ya dame ni da warin baki. Hai? ki shiga mota mutum. Ban gaji ba yadda duk za a yi min nasa ba, wanda zai so ka ba zai so kai ko ka ba. ban gaji ba yadda duk za a yi wanda zai so ka ba zai so kai ko ka ba kai kin ta ƙara lalacewa anya ba sai na kira bala ya ƙara duba mana ba kuma kaga wallahi sauri nake da yau na daɗe ban je gida ba mama za ta min faɗa wannan mayataccen yaron ya ɗauke ki ya ƙara da ke titin nan. Ya gagari kowa kai. Saboda a layin nan ba lalle a samu abin hawa ya zo nan ba. Kin ji? Allah ya kiyaye na hau bayan keke kuma in rasa ma wanda zai ja ni sai wannan bakin. Kadija Khadija. Kin ga jiran ki aki. Ki haƙuri ki bi shi da Allah ku tafi. Abokina da Allah kai haƙuri ka ƙara da ita gida. to shikenan ba damuwa zan ɗauke ta amma sai an jira ni ma nan da minti goma tukunna kada Allah ya sa ka tafi ka ji irin bakin halin nasa ko abokina dan Allah ka yaƙuri ka karasar da ita gida shikenan ba damuwa ta zo mu ji ban gaji ba yadda duk za a yi min na saba wanda zai so ka ba zai so kai ko ka ba gaji ba yadda duk za a yi min saba wanda zai so ka ba zai so kai ko ka ba Bangaji ba yadda duk za a yi min na saba wanda zai so ka ba zai so dama sai da kakana faɗa ce a tankin za a samu cikakken ɗan soyayya kuma ya zo ni ne ba na ji eh, ba na ji ba na ji wallahi inda ya tabbata wannan tana so na ku kuma DJ sai ya gane wulakancin da gaban kuɗi kuke a cikin botiki ne eh wannan shine kwicin taimakon da ka yi mu kuma bari ka jin gaya maka ko da wasa ka sake zuwa inda nake wallahi sai ne maka abun da ya fi wannan kana ji na ban gaji ba yadda duk za a yi min na saba wanda zai yi so ka ba zai so kai ko ka ba cewa kike za a ba to ki lallaba shi mana to ki lallaba shi dan Allah ya kawo kin ga tunda ba san mu suke ba in gani ana baki mu tafi ƙauye mu gudu ba hmm? in ga canza a mana auren sai mu kawo musu da mana kawo musu da wallahi sun mana aure yawwa ko ke fa sweetie i love you yawwa kina ji zan kira ki zan kira ki zan kira ki Riga ba ka ji. Ya na ganka aka ne inda ban saba ganin ka ba. Ba sauri. Me yake faruwa ne? Bayan rabuwan mu da kai ɗazu. Eh. Na haɗu da wata baiwa Allah. Ina inda ya makaranta suke taruwa. Eh na gane na gane. Na haɗu da wata baiwa Allah da kasa 'yan Indiya. To bayan nan me ya faru? Eh to gaskiya to na kafa tari. Saboda ni ne mutum na farko wanda ya fara zuwa zance kofar gidan saboda wa a ran a kwara mai ruwa a wutigi Allah Allah matakin nasara ne kuma fa haka ne alhamu ma tana son ka kenan kin zo shawara ka bani kai yawa ba ka ce a inda yan makaranta suke taruwa na ka ganta ba gobe mu je wajen baby mu ganta a wajen kun fa kayan lissafi to yanzu goben kamar ƙarfe ne ya kamata mu yi. shikenan ba damuwa ya akwai harka a nan ka ne fannin shiru ne kai ka zama yi faruwa tibin mai ɗaki nan da muka je muka sai da ita ina ji buga wazira daga Lagos ba mu ga ba kuɗi ne a hannu ba yanzu fanka ɗakin nan mu sai da gobe in yaso sai mu ba ɗakin ba kuma a cikin da an zo a ce ai mun bada da bagan ɗakin kawai kawai dai matsala aka samu ba ɗakin kofa a buɗe aka shiga ga ɗauki abin da mu ce mai kenan Habibu ba ka je Idan mu tashi yanzu Sai ana yawanci Kai Iban da ko sisi wallahi gaji ba yadda duk za a yi min ba. saba. Wata na ga baki ɗaya kin canza tun da kika shigo makarantar nan me ke faruwa ne? Hmm, ki dai safi na bari. Wallahi wani ɗan tahaliki ne yake so ya shiga rayuwata. Wane ne wannan kuma yaushe haka ya faru? Wallahi ƙawata jiya muka haɗu bayan mu daga nan. Amma ji nake na tsane shi. sanin kanki ne bani da wanda nake so wanda ya wuce baby amma yana so ya shiga tsakanina da baby amma ke kam daga ganin mutum baki san wane ne shi ba kawai ki ce kin tsane shi ke da ganin wannan mutumin kin san ba abin da ya mallaka sai wahala kawata wannan abin na yake ya fi ƙarfi na babu so sai ba a ji sauƙi ba halifu ba ka je mai gaji ba kutare kutare kujiya Allah sarki kaga mafakin da na da dare ya tabbata kenan wallahi Allah na kwance zuciyata take ga mun tabbas in har muka dawo da nan za mu ɗan ƙara iya da ita bai Allah da Allah in ba damuwa mun TV ina so za zani magana da ita ina zaki ba inda zaki tafi duk abin da zai faɗi ya faɗi kin <laughs> Allah sarki um, ai da kin bata kin tsaya mun yi magana iya ni da ke amma fa magana gaskiya kina masifa burge ni wallahi ni kuma magana gaskiya na masifar tsanaka Allah sarki to na gode sosai ban gaji ba wai kai Allah baka da zuciya ne eh ba za ka gaji da wulakancin da nake maka baka rabu da ni eh <laughs> Allah sarki har yanzu baki san da baki san wani alifa baka ji ba ni duk inda zan je duk abin da zan yi bana gajiya dan karshe mu a kauyen mu gajiya suka da ni suka koyo suka koyo mu koya kace DJ wallahi ko a'a haba kawata bai kamata kina kallon wannan abun ba bai dace ba kin ga ba da lokacin jin wa'annan suratan idan kin gama da wa'annan kin same ni na ce ka san me nake so da kai dan Allah ka yaƙuri kuma za ta fahimce ka insha Allah za ta fahimta soyayyar da kake mata ta gaskiya ce shine dan don kuwa ƙauye ma haka muke a ƙauye ma soyayya ta sa mai gari ya hore ni yar mai garin ce ta ce tana sona. da ƙarshe dai sata ta nemi ka bar garin halifa ba ka ji amma dan Allah ya sunanki in ba damuwa ita masu za ki iya gaya mun sunanta am ita sunanta Khadija ni kuma sunana Safina yauwa malama Safina kin san kowane dan adam akwai su a rayuwa wallahi Khadija ce kaddarar abokina wallahi a rayuwa ta wace hanya za bi domin ta saurare shi am kai makaranta bayan ga miki ai tun ina aji ɗaya ne ta malamin mu na fasawa kai saboda ya dake ni biyan ban sani ba yanzu gaskiya ka koma makaranta dan Khadija tana son mutum mai ilimi shi kuma dutse ne ba damuwa insha Allah ne ma zan je zan koma makaranta ko cikin aji ne sa'annan kanne na in je in zauna in je in yi dungurin wanda makaranta zamu koma eh, dole bai mun je mun yi dungoyin sai mu koma makaranta ya za kai dungurin eh okay um, me ake ce mai ma san maka digiri digiri bari in je to digiri digiri digiri banga gaji ba yadda duk za a yi min saba wanda zai so ka ba zai so kai ko ka ba. Ya kamata mu koma makaranta ba. Kana magana wai mu koma mu shiga makaranta. Akwai haka ka ne? ko an sai babu a hannu na kwana biyu eh akwai akwai harka a guri na amma kun da suke guri na ba shi da yawa ka san mun yi amfani da su a wannan lokacin amma akwai wanda ba za a rasa ba wanda za mu shiga makaranta lawa akubar kabiyar ka san Allah in na shiga makaranta ne kuɗi na karatu in kuɗi na fara samun kuɗi wallahi in kuɗi suka zo waje na dole sai na musu bulalan makara saboda ba su zo da wuri wallahi kuɗin za ka bulalan makara eh yanzu dai to ba da mutabin da yanzu shikenan mu yi ne makarantar Halifu ji baya ji baya Tokai, tokai, tokai. Tokai, tokai. to kai to kai bana ji fa kai dama wannan dan iska ne kai baka son zuwa makaranta bana jin karatunka kai bana bana jin karatunka kaga ku dakata ku dakata ku dakata na ce a ah. kai baka ji mene na ce a dakata ko ha ina kudin larabanku garin fara ta kanka ina kudin larabanka shekara akaramaka lawo wankin da ta bani shi ne aka samu ala na zai na wanki sai da na wanke tas amma na wanka ban zai zaka kiran shi ne bai zai soke nan da da kuɗin laraban na kai kuma fa malam aini kaga wannan wankan wanka gani da jallabiya ba eh na ganka da babbar riga na ganka da ita ai daga nan sai wajen mutum mutumiya ita za ka je kai kuɗin laraban na malam ai kana suna ina son ta in ban je ba to to daga ganin ku dukkan ku haka ne ba ba ku zo mun yau da kuɗin laraba na ba to yanzu abin da zai faru yanzu abin da zai faru ku ajiye Allah nan gaba ɗaya ku tashi ku je ku kama kunnan kunnuwan ku a can ba za ku tashi bane ku bar shi a nan ku tashi ku je ku kama kunnuwan ku a can gurin a ah? kai ba za ka tashi ba hadda ka kafi kafi su ne kafi su ne ta shi kaje kawo kunnen ka kayan ruwan dan iska kawai ku yi baya ku yi baya ku yi baya na sai mana baya na sai ba gaba ba to oh. ya sai mun hada area club ne sai mun hada gaji ba yadda duk za a yi min na saba wanda zai so ka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku kuma daga ina haka sai ka ce yaƙi ai ai mu da shi din nan muke so mu zo ba yaƙi bane ba sabon ɗalibai ne sababbin ɗalibai a haka eh. kuka shigo min ya ce tankar yaƙi to ani tunani na nan da na ganku kun zo filin ƙwallo kuke nema in nuna muku a mu ba filin ballin da muke nema mu babban filin ballin an mu zo nan mu ɗauki karatu mu yi kuɗi mu hau mota mu hau in ya aure kuma ka gani haka ne to shikenan Allah ya sa har cikin zuciyarku amin yanzu abin da zai faru shine za ku biya kuɗin fam naira dubu uku kai ka alƙawarin ka biya kuɗin ka da kawai ban gaji ba yadda duk za a yi min na saba wanda zai so ka ba zai so kai ko ka ba a ga yanzu mun gama yan makaranta ai na ka tsaya na wuce dogayi gaskiya kai ba unguwa nake tambaya ba ina nufin a ina ka tsaya a karatu namun ani in tana ma malam tun ina izazil na zille tun kana izazil ka zille eh. to ai kwatin da ka zo nan ba ka zille ba kai fa hmm? kai ya ina ka tsaya daga waladaina daga ina ka gudu ka daina gaba daya to tun da ka zo nan ku ba ka dina ba sai ka karasa haddal to yanzu abin da zai faru me kuka ga wayannan suna yi a wancan da ku ne ya yaki kunnan nashi ni ko ga bukatun kun ne ne waye na rikewa ko eh, ba dai idan ku ya gane muku abin da suke ba eh. to ku je ku yi abin da suke ah, malam yau ne fa zuwan na farko kuma mu dalibai ne wasu tarbiya da ladabi da biyayya ba ku ba za mu tashi ba ku ba ku ji dalibai ne fa mu sai mun yi biyayya za mu samu abin da muke so a nan ah ban gaji ba yadda duk za a yi minna wai aikin me nasa ku ne ko sai na taso hagan iskan yara kai ka ga dama wannan wannan bakin a zuli zuli zuli zuli zuli zuli zuli ce ke ce a tafa zuli to ya kuma hada cire hula zuliya ba zan cire hula ba Ai idan rigar ma ke bukata sai in cire ta. A'a, dakata ba sai ka cire ba. Okay, to in bar ta ke to na na na, na bar ta. Wa'annan kuma su wane ne? Kai. Ku zo ku zo ku dauki allilin ku bar gurin nan. Ku tashi ku bar gurin nan. Kowa ya zo ya dauki allansa. Wai ku wai ku da wani kalar iskancin yau kuka zo ne Ita rayuwa akwai malami akwai malama. Yawwa. Kai malami ne ita kuma malama ce. Ga mai. To yanzu dole sai ka ɗauki ilimi da tarbiyya ka ba mu. Ka ba mu. Yadda ka ba mu ita ma ka ta ba mu. Tunda ku wakilan Allah dai malamai. Malamai magada annabawa. To bari bari nuna muku na fi ku iskanci tunda ku ne iska ne. Kuka ce ba kwaji ku da mana. Daidai nake da ku. gine ne daidai nake da ƙugun kowa daga cikin ku shegen bakewa tsohuwa ta ce isuhu malam na'am uli wai sababbin fuska aka yi a makarantar nan sababbin ɗalibai wallahi sababbin ɗalibai ne ɗazu ɗazun nan aka kawo musu wai sun zo ne suna gaya min wai suna son su yi karatu su samu kuɗi su hau motoci meye da meye suna ta gaya min shirman su na banza. Oh. To malam ba sai ka gaya musu makarantar boko za su zo ba nan ba? Allah rabu da su. Rabu hake ta suni tun da na ganki ba shi kenan ba rabu da su. Malam dama na ce ina zaune a gida ne sai na ce bari in zo in ganka in ji daɗi. Ah, ai ai ba hankalinki ne zai kwanta ba na hankalin ne zai kwanta wallahi da ganki ba ki je da zuciyata ta buga ba kin san yanzu abin da zai faru akwai kuɗi da na karɓa a gurin su naira dubu uku kuma sai mu je mu sha shagalin mu da su ba ni kuɗin ni yanzu idan na baki Juli in na baki dubu uku nan ni kuma in yaya kenan. Ba za ka bayar ba kenan. Allah ya baki hakuri ga su ga su ga su. Yanan ga kana bani kuɗi kana wani irin kaza da kaza waye da wani. Da akan wani dubu uku kake bani kuɗi kana cewa na kana kallon kuɗin in an sa abinka za ka yi ka an sa abinka mana. akan dubu uku ne zaka yi haka akan dubu uku ina soyayya suke wai ba zan samu ɗari biyu ta kuka ba ɗari biyun kuka to ga abin ka na Allah ba Allah ba ki Allah ba ki hakuri ni ba haka Allah ba ki ina maka magana kana ce min wai wani kaza da kaza waye ga waye idan baka wannan ne kuma Allah ya kai mu gobe zan ga soyayya ta wace ko waye naira biyar za ka samu ba ɗari ba amma in matan nan ta taƙaice ni wallahi na gama bajetin da kuɗin nan naira dubu uku ta zo ta min illa ta anshe su kai wa iyazu billah wanda yake ni na ji a kaina ba wani ba bari miƙe in sha hantsi kawai Bangaji ba yadda duk za a yi min nasa ba, wanda zai so ka ba zai so kai ko ka ba. Ka ji gara, makarantar malam tukur muka shiga. Kai, in fito ma mutum in gama magana gaskiya, in sai gage ka gana yi kuɗi. Gamai! Allah abokina. wai na bangado za a yi muku ne? Wani ga bangado makaranta muka je muka shiga. Makaranta muka shiga yanzu ma in gaya ma wani abu. In har na yi kuɗi na yi digiri a cikin makarantar nan mutumi na dan na zo na wuce yan sanda suna take mun ba. Wace makaranta kuka shiga ne? Makarantar Malam Tugur kuma insha Allahu anan za mu je mu digiri. Digiri digiri a nan insha Allah. Wai wace makaranta Malam Tukur dai da na sani Malam Tukur. shi dai da ka sani Man tukun makaranta dai makaranta ga mutane a zaune haka ana koya mutane karatu da allunan mu to ai man tukun karatun addini yake koyarwa kuma insha Allah a nan za mu je mu digiri kun kai Allah so kana ji ana cewa karatun addini yake koyarwa eh karatun boko ba tsaya ku ci yanzu ku dakata ba makarantar man tukur za ku je ku shiga ba makarantar boko za ku je ku shiga nan ne idan kuka shiga za su ba littattafai da uniform ku fara daga primary secondary school zuwa jami'a to idan kun je kun yi ɗau wannan matakin karatun shine za ku yi kuɗi ku hau motoci amma makarantar malam tukur wallahi sai dai ku riƙe bulala ku zauna ku gaji kujerarsa wallahi kuma shine malam zai zo ya ce ai kawo kuɗin laraba muna zuwa makaranta allo ya ɗauka ya bamu yi karatu to ai dama allo za ku rike a eh. makarantar malam tukur a maimakon can a baku littafi da biro da pencil da sauran abubuwa ku yi karatu ku yi rubutu a nan ne idan kun je za ku samu matakin karatun ku har zuwa jami'a sai ku hau motoci da gidaje da kuɗaɗe ku auri matan kuma zuƙa ƴan mata amma yanzu makarantar malam tukur ai sai dai ka zauna akan kujerarsa kana dukan ƴaƴan mutane da bulala. kujerarsa ba alkhairi ba ce. To yanzu ya zaki na. Yana zama shi ma yana azar talatin talatin da sati. har da cewa muka mai kuɗin laraba yanzu dai ya za a yanzu to shi malam yanzu da a tunaninsa muka kuɗin da muka bashi na shiga mu ƙara kawo mai wani kuɗin ma na laraba to ba damuwa to yanzu dai ya za a yanzu yanzu mun gode sosai MB ai ni ni haɗuwa ta da kai alkhairi ce ba damuwa shine shawara dai ita ce mun gode ku shiga makaranta kana ji na ta boko kana ji na ina jin ka mutumin nan eh Allah kai mu ranar larabar me za a larabar ba dai jibi ne larabar ba eh kudinan nan da muka bayar wallahi ba sai na faɗa ma abin da zai faru ba. Na gane abin da zai Allah kai mu Na gane ma da shiru. Kai ka manta koyon ma kai a ƙauye. Na gane bai san yan bane wallahi bai san lan mu da muke yi ba. Mu da ƙauyen aka hana mu ma sata muke yi. A a tsaya kai a nan fa ku yi a hankali. Eh. Domin can nan ba ƙauye bane. Eh. Wallahi ku ba hankali. Kai eh. me asalin malam Bahaushe? akwai da 'yan sanda a garin nan. 'yan sanda to 'yan sanda 'yan sanda 'yan sanda za su ga abin da za a yi ni zan yi nan sauri nake amma ba ku sani kun san dan kauye dai da tsoron dan sanda to ni ni baka san wayan dan kauye bane ba bai san mu bane ba Allah kyale shi mu tafi kauye abokina da san ba ni ni da ni da ni da kauyen ma da hmm. hmm. san mu bane ba wallahi um assalamu alaikum yawa barkan mu da safiya yawa mu wakilan Allah ne kuma wakilan malam ne mu in kun kula ni da bawan Allah dan uwana jiya mun zo makaranta anan aka dauke mu sababbi ne mu amma da shigo mu muka shigo da kafar dama Allah ubangiji ya taimake mu mallam ya dauke mu ya mu babban matsayi kai ni ne mawalita shine prefect yauwa saboda haka abin da zai faru yanzu abu ɗaya ne mallan ya wakilta mu akan mu an shi kuɗin laraba a hannunku yauwa za mu an shi kuɗin laraba kuɗin laraba na sa ne dan koyar da mu da yake kuɗin nan da su zo a biya shi kun gane saboda haka haƙƙi yana daɗi yanzu kowa ba da kuɗin laraba wanda ke da kuɗin laraba ya ba mu ya je ɗauki allansa da roba a can wajen a kuɗi zai ba jaki a to ma daga shigowar ku jiya a ce yau malam kuma ya wakilta ku a matsayin wanda su dinga karɓar kuɗin laraba Ɗan baiwa ne wannan ma ɗan baiwa ne kawo kawon kuɗin laraba ka ka ka ka ne ka kaɗai ce da wanki zan je ɗauki allon ka shi ma shi kaɗai ne me kuɗi ya kawo ya shiga eh me kuɗin laraba duk yau laraba duk wanda ya bada kuɗin laraba bai na mai hukunci wallahi no no no shi ko ne ba amma ta nuna su dinga shigowa mu je mu je ko don da ba ya dauki kuɗin sai shiga don da ba ya ka kuɗin nan a kawo a kawo ya kai ku zan zo kanku na nan ka ba ku yalla ka faɗi gurin nan don da ba mu kuɗin lagaba ba canji kai in akwai mai kuɗi ma zai wanda zai yi biyan mu na lagaba gaba duk ba damuwa bane dauki allo da goba yawwa a kawo a kawo a Allah a kawo do en nan kaɗai za naira ashirin ashirin ƴan ƙan a kawo a kawo. To na ka kawo Yaushe. Kai ka bayar. Za ka bayar ko ba ka bayar ba. Kai na fi ka rashin mutunci ka je ka tambaya ka ji. Bugun dan iska ne in gama. sai dai ka biyo ni baki kai ka dauki kudin nan magana sai dai ka biyo ni baki ma yanzu babu lissafi addini ma ba kyau baki ba mu kudi ka tafi da Allah mu gudu mu wakilan Allah ne baya ji ji ji ji ji ji ji ji ji ya wanda ya kawo kuɗin sa shi ma dan iska wannan ko da gigi ne kuwa ku kawo kuɗin ku ba mu da shi ka je kutare kutare kafa mu gaji ba yadda duk za a yi min saba wanda zai so ka ba zai so kai ko ka ba Khadija. Khadija. Ban gaji ba yadda duk za a yi. Kawata, wai fushi kike yi da ni? Na gani tsawon kwana bakwai kenan ba kya kira na a waya kuma kwana kira ake ba kya ɗauka. <sighs> Aikin fi kowa sanin laifin da kika mun. Saboda me zaki tsaya ki saurari wannan dan nacin? Na ce zan bar wurin dan me zaki tsaya ki saurare su? Ƙawata, don na tsaya na saurare shi. Hakan ba laifi ba ne. Ki daina wulakanta ɗan Adam, saboda baki san me zai zama zuwa nan gaba ba. Na sani. Sai dai zama shugaban wahalallu na duniya. Saboda tsabar rashin mutunci wai wannan ni zai kalla don tsaurin ido ya cewa yana so na? Wallahi barki ji. Ko da wasa ya sake sa sa cikin nawa har ya gigin faɗa min kalmar soko? wallahi sai yayi da na sanin sani na a rayuwa kawata gaskiya kin fi karfi na kullum haka kike cewa to ya karatu ba daɗi baka ji bai kyale kowa ba bai kyale yara ba bai bar har manya ma halifu baka ji ka san da kai ah. shawara nake son baka kan Khadija eh Ani? irin wulakancin da take ma kaga ita gidan masu kuɗi ce kai ko ɗan gidan mayan shehu ne eh? eh shi kenan kuma mayan shehu jaki ne shi kenan ai ba zai taɓa yiwuwa ba ne ba ka gane ka ci aka bani wai shawara akan wa'in yi haƙuri ba shawara ka zo da ita ba cuta ka zo da ita ban gaji ba kuma sanin kanka ne ni rashin ji ne sa ko ruwan da kauyen mu ba ka ji sai dan akan wata Khadija shine aka ce baka iya taimaka mun ba har yanzu rigima muke akan gonan mu sama da shekara uku hmm? ya kamata ka gaji da irin wulakancin da take ma abokina Allah sarki to kai to ka aka ce ka zo ka ga min rabar ita kenan duk wanda ya tuwo kama ka je ka ga masa ni ba zan gaji ba sannu Romeo ba za ka gaji ba eh. ba za ka gaji ba to kar Allah isa ka gajin kuma na dina baka shawara yadda dubu kar Allah isa ka taimaka min din mamana kai ka san da kai ka san wane ne ni saboda rashin jin da muke a ƙauyen ne yasa a kore mu saboda Khadija shine aka ce baka taimaka min ba to dan baka taimaka min ba sai me kana ji na abokina akwai ta dama daya akwai wani abokina Shafu Gayi dan makarantar su Khadija dama ɗaya muke da ita bari in kira shi in ji yauwa ka kawo shawara na gode sosai kira shi inda yake sai mu je mu same shi Hello abokina. Hello ya aka yi gani? Ya kana ina ne? Wallahi ina dan nan bayan layi ina dan hutawa ni kadai ne ma a gurin. Yawwa to ka tsaya gurin nan ga mu nan zuwa da Allah ina son ganin ka abokina. Ka ji sa'a yana nan. Allah. Zo mu je mu same shi. Dan magata suka dije ne. Ba dan je da mai dan packaging dina ko? Da ka hakura da ita wallahi abokina. Packaging zan je mai haka. baka ji baya ji baya ji halifa baka ji halifa baka ji ya takali wancan ya tsokani wancan ya mantsani wancan halifa baka ji bai kyale kowa ba bai kyale yara ba bai bar har manya ba a ah, ka ce mutum hakun karaso kenan Allah mun so ai tunda na ji kenan ka na san to akwai magana me me yake tafiya kai ne yawwa abokina wani taimako zaka mu na san kai kadai zaka iya taimaka mu ina ji yawwa wannan sunan Salifa ji garin gera rashin ji da shi ya ga wata yar ajin ku yan management ku. yau sa goma yana binta kuma bai dace ba wallahi tallahi ta kasan wanda aka yi baki ban dace maka na wannan sunan wannan yarinya kuwa eh sunan ta Khadija za ka ganta fara kyakkyawa tana zaune a unguwaturin yola wake khadija khadija kash amma ba sa ka yi haƙuri fa don wallahi ba da lambar ta sai dai abu ɗaya da na sani akwai lamba wata ƙawarta sunanta safna dan mu ga aron waya kamar gani ba sai mu kira ta sarki <laughs> ko ta tamani aka samu alhamdulillah wallahi ma ga sani fa lamba yarin yanzu ba na ji ba na ji Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Don Allah safina ce? Eh ita ce, wace ce ki? Suna na Maryam. Wallahi waya ta ce ne da ita take saki turo min nan ba Khadija ke ma ki wallahi da kyar na same ta amma sai dai ban gane ki ba ai na san dama ba lai na ki gane da ba ni kawai na Allah ki turo min namba Khadija okay to sa 081 okay okay ina ji 081 06 to na sa 98 88 64 yau to na gode okay to shi kenan sai an jima kai an dace fa za shiga to Allah ina da gurin sai karanto maka lambar ko kuma sare kanka gata ita ce wannan ban gaji ba yadda duk za a yi min na saba na gode sosai Allah saka da alkai to no a normal ne ha DJ ai kai na san mutumin nan mutumin nan amma kai ai na kai muryar mata dan Allah a to mu abu ne da kai min indin layi ai ba ma muryar mace ba kai muryar kamar gana ba sai sai in yi ta ai ba wani abu bane ba ko dai kai ne idan mutum yana waya da mace ko kuma yana waya da wani dan uwan nasa ti yana karewa zaka ji ka fara magana da muryar mace account is very low waye da waye can dai wannan mutumin nan naka Sabo ba shi da dawa Allah dai. Ina ka san wannan mutumin ne. Shi ne Halifa Bakaji. Halifa Bakaji. tana ciki kenan. Wallahi suna ciki. Um, kin ga wai girki na dan dora ina jira ya nuna sai mu ci dan mu tafi da dan kwarkwar mu koko. To shikenan ba damuwa. Yawwa. Wata Maryam kuwa ta kira ni. Wa wai mun yi school ɗaya da ita akan wai na tura mata da nan banki. Okay. Ina jira. Wannan ne number? Ya eh, tabbas ita ce. Amma me ya faru? To mutanen ki ne. Eh, wansu mutanen nawa. Mutanen ki da yawa inda kika tsaya kika saurara. Wannan bakin ne mai katon goshi. To amma fa ni abin ya ban mamaki Maryam mace fa na ji. Wannan bakin me ba zai iya yi ba. wa waye ma ba zai iya yi ba. Gaskiya dai da mamaki. Zuciya. Da haka ma faɗa ɓata baki kina bari in jan duba abincin nan in ga idan ya damu wannan yan jika <laughs> kawata kawata ban gaji ba yadda duk za a yi min na saba wanda zai yi so ka ba zai so kai ko ka ba kai haƙuri malam zai haƙuri. Kin ga ni ba ba wani zancen haƙuri. Wani irin in yi haƙuri. Kin ga kawai ki tashi ki je ki kira min yara almajirai kamar su guda goma su zo su yi min yasin wallahi yaran nan sai sun taɓe ba zan haƙura ba wallahi ba zan ƙyale su ba. malam yi haƙuri ba fa kadai kai aka tagayyara ba wannan wai wani irin in yi haƙuri duk wanda kika ji ana cewa ya haƙuri an cuce shi ne to ni ba zan haƙura ba kin ga idan ba za ki tashi ki zai kira min yaran nan ba wallahi zan zan yi kansin din auren mu auren mu da ki wallahi zan fasa eh eh hey to to in tambaye ka sai me idan ka fasa aure na ka dube ni da ni da kai ka san ba sa'annin juna bane na faɗa maka ka fasa auren nawa da renin hankali karka wannan ko ba za su da maka da kuɗin ba ko da zan gansa hanya sai na ce kar su da maka da kuɗin naka ɗan renin hankali kawai za ka zo kana rena mun hankali Wayo na wayo kudin larabata, wayo, wayo na wayo kudina, fi ba ba duni ba wayo Allah wayo kudin laraba Sanninka? Sannu. Ka zo lafiya? Kai lafiya wallahi. Kwana biyu shiru. Ali ba ka ji ne na cikin damuwa ne. Dakata ba na ce ka daina mun maganan wannan ba. duk abin da ya shafe ni ina ga miki shi yasa wannan ni ba ruwa na a ciki yanzu me ya kawo ka wallahi so yake tana ni bacci dole sai na zo wajenki wanda zai yi so ka ba zai so kai ko ba zan zo uban Allah kai mu fita ina yi ne da ban yi ni ba ka gani wannan kuma shi waye wannan saurayi na ne saurayinki ne malam kai waye lai suyuti na ce suyuti to ko da ke ba laifi tunda ka zo wajen kanwata ni ma ina zuwa wajen kanwa wasu ko ba haka ba eh duk wanda ya je mun wajen kai ma za a zo wajen ta amma ni ka san me ba na so saboda samarin zamani yaudara ya kuma yaudara ki ba yaudara soyayya kawai miki to ya aka kika sani a ni shi ba zai yaudare ni ba soyayya kawai miki aka kika faɗa to barin tabbatar miki Duk wanda ke gudun masoyi babu shi ya zai Ya sunanka? Eh sunana Umar DJ. Umar DJ. Me aikinka? Eh to ina dan bige-bige ne. Kana bige-bige ne? Kin yi na tabbatar miki ko? Kin ji abin da ya baki kyawar? Kai! Wuce! bige bige kake ko bige bige dole in bige kani ma yau dan Allah ya kuri ban gaji ba yadda duk za a yi min na saba ban gaji ba yadda duk za a yi min na ba. to inda kin tabbatar biyayyar iyaye ce za ta sa ki aure ni ki dai biyayyar ta su mana ki bani ruwan soyayya in sha ni ma in baki nawa domin koya dakata tun da na fara ganin yarinyar nan kace in rabu da ita to muddin kai kokarin shiga tsakani na da farin ciki na wallahi sai ne ma mugun duka ina tsoron ranar da za a ce da baba ya fito min da mijin da zan aura ba kai ba in Allah nan Allah baki ne mun magana ne haka ne amma ina cin abin ne daga cikin zuciya na shine dalilin da yasa dan dai da lafiya ni zan zama mijinki to shi wannan mutum ɗayan da kika ba soyayyar in aka kau da shi fa ya bar doran ƙasa fa wa zaki ba bayan shi Dama Ina kokwantar abubuwan da idanuwa na suke nuna. Anya kuwa ke nake gani? From the beginning of the chaos, there is more consequences to be raised up. When the starting for the locking, there is no lock off. The blackout is deemed like how to wait to the defeat. defeating is not a processing. Love and passion, love and remorse, love and sadness. Where to begin and where to end. llama, se llama. Nan na babanmu ya zo, sai na fuskarka ta canza yanayin ma ya canza. Ba komai kawai da dai lokacin tunawa na yi ana jira na a wajen aiki. Wai yau lafiya na ganka a cikin halin da ban saba ganin ka ba, idanuwanka sun yi jajawo, ga fuskarka gaba ɗaya babu wani annori a cikinta. Na fahimci cewa kowa akwai irin jarabtar da Allah yake mai. Ni kuma ta jarabtar na fahimta wannan kaddarar ka ce a cikin rayuwa kuma wannan kaddarar ba za ka tsallake masa ba siyama siyama We are now telling you the story of the huge of a history. Now the history begin to start with the chaos. Siyama! Siyama! abokina kada fa a ce ka faɗa kai ba faɗuwa ba akacin dum mai. shi bai ma san gadar zare na ɗora shi kana nufin sawa za ka yi a ɗauke shi ƙwarai ma kuwa so nake a batar da shi ba ka gurin idan aka yi binkice, aka gano ka za ka shiga cikin matsalar da tafi wannan ba dukkan mata ne suke iya samun bakin kuri su yi shi a lokacin da suke ba in sun tsanci kansu a lokacin da suka kasance daga su sai wanda suke cikawo baki ba suke iya aikatawa duk lokacin da kika tsinci kanki ki zama kamar tsumma ne a randa sai dai a jika shi sai dai a ɗauko shi a matsin shi siyama siyama executive producer mazam selfie producer Ibrahim Tijjani Malanta, story and screenplay Ismail magajin M. Sharif, assistant director Abdul Intelligent. Siyama! Siyama! Kin san me kike faɗi kuwa? wallahi ba zan sake ki ba na aure ki tiyana sake ki wallahi ba zan sake ki ba subscribe on your youtube channel malanta tv this movie will come to you in every saturday and every saturday 8 p.m siyama what's the movie there's more saga what's the movie there's no consequences what's the movie there's more to remorse siyama directed by Mutakaji Lazio. Ban ga ba yadda duk za a yi min saba. wanda zai so ka ba zai so kai ko ka ba babu shi yaya zai babu so sai bala'i ba a ji sauƙi ba zuciya ta yi rauni wa yake bata tsani na zamo jani-jani ba zan ji haushi ba